Dr. Kwale Shatima kana ɗaya daga cikin masu sa ido kan harkokin siyasar da ke faruwa a Najeriya. Ya kake kallon wannan kawance. A Najeriya mukan ga cewa yawancin dai zaɓuɓɓukan da ake yi jam'iyyu guda biyu ne wanda suka fi mai karfi. Ina ga cewa inda samu jam'iyyu guda biyu masu karfi a kasar nan wanda wata ɗayansu zai yi ci zaɓe kuma wani lokaci a gaba wasu ko wasu gina kuma wani kuma shi ma ya ci zaɓe ba ina ga shi ne ya fi wa ƙasar nan alheri ina ga haɗe kan na kan ma ya fi wa ƙasar nan alheri kuma zai rage wa ita hukumar zaɓe wahalar kamar abu a ce an je an buga katinan ah, zaɓe da yawa haka da kowane a zo a sa musu alamu wannan jami'oyi da sauransu ina da cewa wannan din ma zai fi wa kasar na alheri kuma ba ce an samu jam'iyyu barkati haka lura da yawan jam'iyyun da suka zo da irin mutanen da ke cikinsu ana iya cewa za su samu aƙida ɗaya da za su sa a gaba ba tare da samun matsala ba? To, a yanzu dai a zuwa kare APC mulkin kasar na ina da shi ne aƙidar da ke da shi a yanzu dai haka. Ba mun san cewa in dai tafiyar nan ta tafiya ɗin watakila yawancin su za su kama gaban su idan sun ga cewa ba su ne aka tsaye da su kamar ko su zama shugaban kasa ko kuma ba su bane suka samu ko a tsaye da su gwamnoni da kuma a sauran mutabarin da ya kamata a zaɓe su da sauran haka. To, Dokta, idan muka lura cewa ita kanta jam'iyyar da ke mulki yanzu ta APC irin wannan ƙawance ta yi wanda ya bata damar hawa karagar mulki. Amma kuma sai aka dinga samun ƙorafi har ta kai ga wasu daga cikinta yau sun fice. sun koma wancan kawance da ake baka ganin wannan kawance da ake yanzu ana iya cewa na neman mulki ne amma kuma in an samu nasara sai haifar da matsala? Eto eh a ko da ta jimurar ta biyu haka za ga cewa mutane sun shiga jam'iyyu kamar a ce misali kana nefu ko kana PRP ka san kana yi ne don ra'ayinka da kuma abubuwan nan da nan za su kawo a talakawa da sauransu. amma mun ga cewa dai a shekaru dubu goma sha takwas da suka shiga din nan jam'iyyu a kasar nan ba don ana yi ne wai don a so wani ayi wannan jama'a ana yi don a fifita wani mutum shi ne zai zama ya zama shugaban kasa ko a don mun ba don a don a ci zaɓe ne ake yi wannan shi ne da nake da cewa din nan da take wa kasa kenan. To menene makomar talaka a cikin wannan tafiya? To shi dai talaka dai na farko dai ya san cewa kar a yi amfani da shi a zo a ce za a yi ko za a yi shi a zo a zo a kashe su a cikin yawancin da za a yi kan wannan ko kuma yaran su tura a ji a sha wahala da sauransu ila yanzu ne ma da aka kusa zaɓe ne za su sake ganin da sauransu fatan da muke yi cewa da talaka kan je su sha wahala a kan mutanen da su sun san cewa wannan abubuwan da ake yi ba don Allah suke yi ba ko kuma ran su ɗan talaka su Dr. Kola Shatima mun gode sosai da wannan fashin bakin da kai mana. To gode